ta yi mini daɗi kukan zuciya ya ki ya saya sarki zuciyata ne ya fadar ki ba misalin ki har yau na kasa canja ki rai jiki baki sun yi kaɗan sa auna ki matsayin da na baki kwakwalwa ta kasa manta ki tambaya na kewa kaina da girma na ina ne so gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta sa ambata yadda su ya kama ni gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta kore mutuntaka ta in kare ko aibu ne turan gini turan zane na mace sanadin sole zane kyala dan kunya gidan sarauta sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta gidan sarauta